wa'ala aji wa ƙasa umarni da dafi da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. بسم الله الرحمن الرحيم فلما هو القاضي كسفما على لوكاتين da alqali ya kiyaye kisoshin bayyana wa tabayyana qasasatuhuma sai ainihin wato bukatunsu ya bayyana wato yunwansu ya bayyana wata kasusa kuma kuma da kuma kebantuwansu an gane ku kasasu nan yun tsananin yunwa da tsananin talauci da talaucin su ya bayyana da kuma kebantuwan kowanne wato ma'ana abinda kowanne yake kebanta da shi na ilimi ya gani A lahu ma dinaran ne tati musalla sai ya bayyana musu da dinari daga ƙarƙashin musalla din shi sai fito da dinari a wajen wa ƙala lahu ma iqta'a bihi tusama sai ce musu ku yanke husuma da shi ku yanke jayayya da wannan kudin wafsila sannan ku yi tafsili wato ku raba shi wannan ku raba wannan kudin fatala qafahu sheikh dun al hadath to a lokacin sai tsohon sai ya turge shi banda saurayi hmm. tsohon ya turge kudin shi kadai banda saurayi na'am wastakhlasahu ala wajhi lal abad sai tsohon ya keɓanta da shi ya kaɗaita da shi akan fuska na gaskiya ba wasa ba ya ce kuɗin nawa ne ni kaɗai kawai ne mana ya kaɗaita da shi akan fuska na gaskiya ba wai wasa ba wa ƙala ya ce lil hadith ya ce wa saurayin nisu ne bi sahanin mabarrati ya ce rabin kuɗin nawa ne saboda rabo na alkhairin da na masu kana yaro wannan kudin nawa ne rabin shi nawa ne saboda alkhairin da na mace ina cin kana yaro wa sahabuka li al arsh ibrahim sana rabanka ka san da zan baka nawa ne wato ya zama kima na allura na allura na ba ka bata min allura ba to wannan shine kima na allura na saboda zan ba komai ba walastu anil haqqi amili walastu amilu anil haqq hmm. wato ba na karkacewa daga gaskiya fa qum wa qul tashi ka karbi wannan wannan mishi din fa'aral hadasa sai saurayi ya bujiro bima hadasa ya bujiro da fushi saboda abin da ya faru fa'aral hadasa iftiaf sai iftiaf bakin ciki fa'aral hadasa sai bujiro wa saurayi lima hadasa saboda abin da ya faru na'am wa faharra ala samahi wa faharra sahabu sai girgije yayi baki ala samahi a saman shi girgije yayi baki a saman shi to ma'ana yayi tsananin fushi girgije ya yi baki a saman shi wajen malahul ƙari wa jamala hulqari wa hayyaja asfa wato alqali sai ya alqali ya ya nan alqali shi ma ya tara fushin sa wa da bakin cikin shi ya taru ko wajama ne ba jamma ba alqali ya yi gum wajama alƙali ya yi gum an ce jamma kuma ya tattaro fushinsa alƙali ya yi gum wa hayyaja asu bakin ciki wa hayyaja ya motsar da bakin cikinsa ala dinarin akan dinarin da ya wuce illa annahu jabara baral fata sai dai shi ya dora zuciyar saurayi ya dora zuciyar saurayi wa balbalahu da kuma waswasinsa ko da musiban shi kad balbalta bil balbali bal hmm. ya dora zuciyar saurayi da kuma waswasin shi ko kuma da musiban shi bidurahimat durahimat da wasu 'yan dirhami ya ba yaran Wanda ya yi ma yaran yayyafi da su ya yi ma yaran yayyafi da wannan kudin wa qala lahumma istayyi musu ishtanibal mu'amalat ku nisanci mu'amaloli Wajiri al mukhasamat ku kuɗe husuma wala ta hadura tahdurani fil muhakamat kada ku halatto wajena wajen hukunce hukunce wajen wajen hukuncin kotu kada ku halatto wajena game da hukuncin kotu kuma in bi kisul garama ba ne da jaka na tara ba na hadamin min indi sai suka zagura daga wajen wajensa farihina da rizqi suna farin ciki da kyautansa mufsihina da hamdi suna masu bayyana da godiya a gare shi na'am wa qatibi ma yakhbu eh? dakhbu وقاتل ما يخلو الكفر ومن مفسدين بهبده والأ والقاذي والقاذي شيء القاضي ma ya kubu da jaruhu wato fushin shi baya hucewa an gane fushin alƙali yake hucewa saboda ya yi asaran don kuɗaɗe marowaci ne dama da shi sun raba shi da wasu 'yan kuɗaɗe hankali shi a tashi mugbat da hajarau sun san da dutsen ya yi gumi sun san da dutsen alƙali ya yi gumi wato dutse dutse ya ɗan yayyafi na ruwa kasan dutse abu ne daskararri sai ɗan fitar da ruwa kaɗan to shi marowaci ne da ƙyar ya fitar da kuɗin sai ya kamata shi da dutse wanda ya ɗan ya ruwa an gane ko sun san da dutsen sai ɗan yi guri kaɗan wala yan sulu kamadu kuma baƙin cikin shi baya gushewa tun daga lokacin baƙin cikin shi baya gushewa mun zura shaha sun san da ya yafi a rashaha jalmadu sun san da ainihin wato kurman dutsensa san da ainihin kurman dutsensa ya yayyafi a tari hatta idza afada min shi har sai da ya farka daga magaginsa kamala ala gashi sai ya fuskanci dogaransa wakala eh. sai ya fuskanci dogaransa su ne gashi ya ciki falon mawa alƙari a lokacin da alƙari ya kiyaye ainihin kisoshinsu wata bayyana fasasafin kuma wato bukatun wato ma'ana talaucinsu ya bayyana wata kasusu kuma da kuma keɓantuwan kowanne daga cikinsu a buraza lahuma dinaran littafi musalla sai ya bayyana musu da dinari karkashin musalla din shi nan wa qala lahum da'a bi sama sai ce musu ku yanke jayayya da wannan magana wasila sannan ku raba shi ku raba wannan kuɗin fatala kafahu shaykh dun al hadath sai tsoho ya amshe shi ya fuzgi kuɗin talakafa ya furta kuɗin da sauri na ce talakafa ya furki abu da sauri ba tare da saurayin ba wasu takhlasahu ala wajen yi sai ya kwace shi wato akan fuska na gaskiya ba wai wasa ba ya furge abin ya keɓance abun ga kanshi akan fuska na gaskiya ba wasa ba wa qala lil hadathi yace wa saurayin lil suhuri li zamanin mabarrati rabinsa na wani da kasan nan na alkhairin da nama sun kara yaro sannan ka san ka na wani kima na ainihin na kasu kima na allura na sai alluran naira hamsin ne to kaga ka lalata na naira ashirin to wannan ɗan shi ne arsh abinda nan shi ɗin abu ga kuɗin abu kuɗin abu dubu hamsin misali sai wani ya zo ya ɗan lalata wajen sai zama to idan an kimanta shi yanzu dubu talatin ne ta ce arshin shi dubu ashirin shine abin da ya tauyi daga asalin abu lokacin da yake sabo an gane walastu amiru anil haq ni ban kasance ina karkacewa daga gaskiya ba ba na karkacewa daga gaskiya na'am fa kum wa kuzul ni shi ka karbi wannan mishi din na'am fa'ar al hadatha lima hadatha istiaba sai fa'ar al fa'ara istiab al hadath sai bakin ciki ya bijiro wa saurayi lima hadatha saboda abin da ya faru wa harra. sahabun ala sama'i sai girgije yayi bakin kirin wato ga saman shi wajen walahul sai alƙali yayi gum gare shi ya kasa magana wa hayyata asau ya motsar da fushinsa ala dinarin akan dinarin da ya wuce illa annahu jabara balal fata sai dai shi ya ɗora ainihin zuciyar saurayi da waswasinsa da wasu yan dirhami rada hafi imalahu wanda ya mishi yayyafi gare su ala lahu ma yace musu ijtanibal mu'amalat ku nisanci mu'amaloli wadara'a ku tunkuɗe suma wala ta hadura ni bil muhakamat kada ku halatto waje na ga hukunci ga muhakamat amma in bi kisul garamat ba wai ina da jaka bane da na tara kaka doka ina da jaka ne wanda kawai in ana rikici ne zai raba gaddama ba haka nake ba na hada min indi sai suka zabura daga wajensa suna farin ciki da kyautansa mufsihin gina suna masu bayyana da godiya a gare shi wal qadi ma yaqutu alqali fushin shi baya hucewa yana ta fushi muzbat da hajar sun san da dutsen sa yayi gumi wala kamar kuma bakin cikin sa baya wato baya kushewa jalmadu sun san da falalan dutsen sa yayyayi eh har sai da ya farka daga suman shi a kabala ala gashi sai ya fuskanci dogaransa eh zai fuskanci dogarai hmm. na'am imam an-nawawi الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم hadisi na uku an abi abdurrahman abdullahi bin amr bin daga abi shine abdullahi bin umar bin khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an gina musulunci kan abubuwa biyar shahadatu shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne da tsaye da sallah da ba da zakka da ziyartar ɗakin Allah da azumin Ramadan wayannan su ne rukunan musulunci guda biyar wanda idan mutum ya yarda da su ya zama musulmi idan ya yi inkarin su ya zama to kafiri duk sauran abubuwa da suka shafi musulunci sun rataye da wayannan abubuwa guda biyar ne wayannan su ne asali sauran rasta ne nasu هنقال هنا رواب البخاري ومسلم نعم فتنة التكفير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عليك سماحة الشيخ العلامة Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Na'am. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi huda فقد اطلعت على جواب مفيد القيم فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم حقيقة نايف بن كاي أكن جوابي من أمفاني بقيمة الذي الذي تفضل به صاحب الفضيلة wanda ma'abocin falala shine a sheikh muhammad nasiruddin albani ya yi mana falala da shi an gane ko wanda nasiruddin albani ya yi mana falala da shi wa faƙahullah allah ta'ala ya datar da nasiruddin albani nasiru sunna al fi sahifa al wanda aka yada a cikin jarida mai suna al-muslimun sunan jaridan kenan an yada ainihin karatun da albani ya yi din a cikin as-sahifa mai suna al-muslimun sunan shi kenan allazi ajaba bihi fadilatuhu man sa'ala wanda ajaba bihi fadilatuhu wanda shi shi mai daraja wato akramaka Allah ya bada amsa ga man sa'alahu wanda ya tambaye shi an takfir an takfir man hakama bi ghairi ma anzala game da kafirta mutumin da ya hukunci bi ghairi ma anzala Allah azza wa jalla kamar ce yanzu usulubin da babban abin da aka sa gaba shi ne in kun ji irin wannan magana galiban yana da alaƙa da waye galiban yana da alaƙa da hukuma ne masu yin wannan magana ba sa duba abin da faɗi suna kallon abin da suna tsoke shi ne yaya hukuncin sarakuna ko masu mulki da suke amfani da tsarin constitution an gane ko wanda ba tsarin Allah ba sai ya zamanto suna yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba yaya hukuncin wa'annan mutane kun gane wannan to kar ka dada kar ka rage wannan shine maganan kawai ba a kallon malami ma yana iya yi ba a kallon masu kuɗi suna iya yi ba a kallon talakawa suna iya yi dan ya kamata a kalli to shi talaka baya hukunci da yau ma'an zalala shi da abubuwan da talaka yake aikatawa yana aikata su ne da abin da Allah ya saukar talakawa sukan halatta haram su ma Yadda shugabanni suke halatta haram masu kuɗi sukan halatta haram su maka zalika sa'annan shugabanni suna halattawa an gano wannan to sai wani sai ya duba kawai masu mulki kawai wannan shine tunani tsokakke irin tunani na ikhwanul Musulmi, shine tunani tsokakke irin tunani na yan zakzakiya misali a Najeriya ce ko baka ba tunanin daga jan ce ɗagutu kawai daga alƙali sai mai mulki alƙali mai mulki ɗan majalisa amma shi malamin ya tsira babu abinda malamin zai aikata ya zama ɗagutu sannan mabiyanci sun tsira ba abinda za su aikata zama ɗagutu yanzu zagin sahabbai an yi hukunci da abinda Allah ya saukar mai yanzu a abinda ake aikatawa na bautan kaburbura da abinda ake aikatawa na inkarin sunna duk hukunci ne da abin da Allah ya saukar Allah ne ce a hukunci da haka menene ma'anar hukunci ne wai hukunci shi ne tabbatar da wani al'amari ga wani al'amari ko kore wani al'amari ga wani al'amari inda ce yanzu Allahu akbar Allah bai girma ne na tabbatar da siffar girma gawa to abin da na faɗa gaskiya ne ko ƙarya to idan gaskiya ne to na yi hukunci da abin da Allah ya saukar idan na ce shaitan akbar iblis akbar yaya shi abinda na faɗa gaskiya ne kaga na tabbatar da hukunci na kuskure ba daidai ba ga shaitan na ce shi ya fi kowa girma kun gano wannan to idan na tabbatar ko na kore ko mutum ya ce mutum ya ce ma muhammad laisa rasulullah ya yi hukunci wanda ya ce maka babu ceto ya yi hukunci ba a zaben kabari ya yi hukunci annabi isa ba zai dawo ba ya yi hukunci wanda ce masu sahabbai ba mutanen kirki ba ne ya yi hukunci Dan ya kore wani abu ga wani abu sai mu duba abin da ya kora daidai ne to sai alqur'ani ya ce a fanna ja'alul na malakum kaifa fata shin za mu sanya musulmai kamar masu laifi ne wai me yasa ne ku ya kuke hukunci me hukunci anan sanya musulmi kamar mujirmai cewa musulmi daidai suke da kafirai ala ce me yasa ku ya kuke hukunci saboda sun tabbatar da al'amari ga al'amari ba daidai ba am hasiban lazina shtarahu sayi'at an naj'alahum kal lazina amanu wa amiru salihat yace me sawa sawa'an sawa'un mahayahum wa matu ko sawa'un mahayahu mamatu ya zama to am hasiban lazina sarahu sayi'at shin wa'annan da suka aikata miyagun ayyuka suna tsammani an naj'alahum musanya su kal lazina amanu wa amilu salihat kamar wa'anda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sawa'un mahayahu mamatuhum kuma sawa'an mahayahu hun? wanda da rayuwansu da mutuwansu ya zama daidai eh Allah ce ina sa'a ma ya hukumun abinda suke hukunci da shi yayi muni sai Allah ya kira abin hukunci kuna da wani Su saboda haka ashe mutane da yawa suna ne hukunci akwai hukuncin da ake yankewa a janibin akida yanzu duk yan a gaba daya suna yanke masu cewa Allah yana ko'ina. In yanke hukunci to sai mu zai mu duba abin da suka yanke nan bi ma lawu ne ko bi gairi ma la? to in bi gairi ma lawu ne wa man ya yahkum bi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun duk ya shafe su ba kun to sai kaga wani ma ya kurakuran shi kan akida ne amma waɗannan mutane yan harkiyun yan hizbiyun yan hamasiyun ba sa ganin cewa ya yi laifi bil hasali ma suna buƙatar su haɗa kai da shi ne ma suna so su haɗa kai da shi duk da mummuna a gidan shi a manta da bambance-bambance don a mai mulki kawai mai mulki shi kaɗai ne mai laifi mai mulki shi kadai ne mai hukunci bi gairi ma anzalallah kun gane wannan go? to a cikin nan wajen akwai adalci a cikin nan wajen an baiwa komai haƙƙinsa misali kaga ba bayar ba misali to shine matsala na alhukum bi gairi ma anzalallah matsala ne mai muhimmanci sosai wannan matsalan an shekara wajen talatin da wani abu a Najeriya ana ɓata ma 'yan Muslim brothers lokaci shekara talatin da wani abu wanda shugaban su ya yi da'awa kawai ya tsaya ne kawai masu mulki da alƙalai da waye su duka gaba ɗaya duka ba sa yi masu kuɗi ba sa yi talakawa duk ba wanda yake sai alƙalai kawai in ga jan ce dagutu alƙalai ne da kuma masu mulki da 'yan majalisa da waye da masu goyon bayan su sufaye ba sa yi shi'a ba sa yi yan ƙur'ani ba sa yi sannan bokaye duk ba a taɓa bokaye su ma bokaye ana so su shigo ne a yaƙi a da da suwai ka duba wani irin matsala da boka ɗin da shi wancan mai mulkin waye bile ne da kun gani na'am wato masu kafirta wato takfiru man hakaman bi gairi ma anzalallah min gairi tafsir bin baz ya tattauna akan matsalan ko takfiru man hakaman bi gairi ma anzalallah kafirta wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba min gairi tafsiri ba tare da tafsiri ba fa alfaita kalimatan ma. sai na same ta kalma ce mai kima wanda ya dace da gaskiya a cikin ta wa salaka fiha sabilul mu'minin kuma ya shiga hanyar mu'minai a cikin ta ya kama ya shiga hanyar mu'minai me ma'ana ya shiga hanyar mu'minai wato ya bi ya buwa nasiruddin albani ya buwa kenan Dimas yana gaya mana Nasiru jin Albani ya bi sabirar mumini ya bi hanyar salaf eh? wa mai shaƙi rasul min ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa bi gaira sabirar mumini su waye mumini a nan wajen salaf al'allama ibn ba zai cewa Nasiru jin Albani kan wannan kabiya din na karanta abin da ya faɗa a cikin jarida al-muslimun ko hmm. sai na ga cewa ya buwa ya bi sabilan mu'minin eh amma auda wa faqahu Allah annahu la yajuzu li ahadin min an-nas sai ya bayyana Allah ya dace da shi cewa baya halarta ga ɗaya daga cikin mutane an yi kafira man haka wa gairu man anzalallah ya kafirta wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kawai wai da gundarin ya aikata aiki kawai da gundarin ya aikata aiki ba tare da halla zalika bi qalbi ba tare da ya san cewa shi ya halatta wannan da zuciyarsa ba kun gane wannan mutumin da kawai yayi hukunci da gairi ma anzalallah ba tare da an san cewa ya halatta wannan da zuciyarsa ba yaya za mu yi san ya halatta da zuciyarsa eh? dole sai mu tambaye shi wai kai kana hukunci da gairi ma anzalallah kana bin tsari na demokradiyya kana bin tsari na gurguzu kana bin tsari na jari hujja yaya ka ɗauki wannan tsari ya ce na ɗauki wannan tsari ya fi ƙur'ani ma'iyazillah ko na ɗauki wannan tsari ya fi musulunci ne a waje na gaskiya ni na ɗauka musulunci zamanin shi ya riga ya wuce ko na ɗauka musulunci a masallaci kawai ake yi amma abin da ya shafi kun bigayar ma'an zalala a baiwa mutane masu basira dama su yanke hukunci to wannan ya zama ɗauke shi wannan mutumin ya yi ridda ko ba haka ba amma da sharaɗin mutumin nan ba sabon musulunta ba ne kuma ba ya taso a wani ƙauye ba ne wanda kwata-kwata babu wani karantarwa na musulunci ko dai abin da ya kama da wannan idan ya taso a irin ƙauye ne ƙauyen ƙayo na misali ko ya taso wajen da yake da ƙarancin addini a lokacin nan sai a tsayan mai da hujja a kusan mai da mai da shubaha an gane yawwa واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه تو ناصر الدين الألباني إن ابن باز yana tahlili yana fashin baki na magana albani hmm. yace nasiruddin albani ya kafa hujja da abin da ya zo cikin wannan daga ibn abbas radiyallahu anhu ma wa an gairi min salaf da wanin sa daga cikin magabatan al'umma an samu abdullahi bin abbas ya fassara mana ma'anan wa man lam yahkum bima anzalallah ya fassara shi fassara salafiyya eh wala shakka anna ma zakarahu fi jawabihi yace babu shakka lalle abin da ya ambata cikin jawabin sa cikin fasarar inda Allah ke cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne kafirai man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne azzalumai man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba waɗannan su ne fasikai kaga nan wajen an ce duk wanda bai yi ba an ce alƙalai kawai an zo da kalmar man man wannan duk wanda bai yi ba ko man menene shi man sharbiya duk wanda bai yi ba an gane ku duk wanda bai yi ba nan su ne fasikai su ne kafirai su ne azzalumai kaga shi sawa'un talakawa ne sawa'un masu kuɗi ne sawa'un malamai ne sawa'un jahilai ne kowaye zahirin ayan sawa'un gwamnati ne ko ba gwamnati ba ne kowa aka ce sai an samu nassin da ya ware banda wane banda wane banda wane al'am ya buƙa ala umumi malam ya dulla dalil ala taksis shi kalma am yana tabbata akan umumin shi matuƙar ba a samu dalili na taksisi ba na warewa ba misali yanzu wane ne ya ce ka ware sai kotu kotu ne kawai ake hukunci da gari ma'an zalala wane ne ce ka ware sai majalisa wa ce ka ware sai shugaban kasa wa yace banda malami malamai da suke gina hukunci da yawa kan san rai ba su ba su shiga ba su su aikata duk abin da suka ga ma ba laifi masu laifi kawai su ne wa'ancan banda wa'ancan na'am babu shakka abinda albani ya faɗa kan wannan matsala shine daidai in ji allama ibn ba ina masu bambantawa tsakanin ibn bas da albani cewa ba su da alaka suna gaba suna adawa suna kaza hmm? cewa babu jituwa tsakanin nasiruddin albani da ibn bas wannan magana kan zan kurege ne akwai alaka mai karfi tsakanin ibn bas da ibn usaini da kuma nasiruddin albani wa'annan malamai guda uku suna da alaka mai karfi an gane kasancewa mun bambanta da ra'ayi ga mutum baya hukunta muna fada kasancewa albani ya ce niqabi mustahabi ne shi kuma usaimin ya ce wajibi ne ba nuna ba nuna fada ake ba da zai nuna ana fada kalmomin da ake furtawa duk mutumin nasiruddin albani da ya ce kaza fasiki ne ba musulmi bane shi misali kaga wannan kalma da aka furta shi ya nuna fada ake amma cewa mutane sun yi sabani kan da kabi ni dai ga ra'ayi na wajibi ne duk da wani ya ce mustahabi ne wannan fahimtar shi ne fada ake haka ba faɗa ake ba ashe bambancin ra'ayi kan matsala baya nuna faɗa ake yanzu da imamu malik da shafi da abu hanifa da ahmad sun bambanta suna da mazhabobi daban-daban kan masail shi ke nan zai ce faɗa suke la kasancewa muna da bambancin ra'ayi da kai ba shine faɗa ba faɗa shine abubuwan da ake furtawa na kalmomi marasa daɗi ga juna in nuna kai ba kai fasiki ne kai baka da gaskiya da kai kaza kai kaza wannan shine matsala kawai an gano wannan ko amma ma dama sabanin nan na cikin da'ira na sunna bai saba ma littafin Allah da sunna ba ba matsala insha Allah kan matsala to wannan shine abin da wasu da yawa ba su fahimta ba akwai kadiya wanda aka samu sabani kamar tariku sala akwai bambanci tsakanin Nasiruddin Albani da su matsalan da kadiya akwai bambanci sai matsalan mai kuma dagowa in an yi ruku a dago a dago daga rukuwa wannan duk matsala ne wanda aka bambanta misali an gano wannan ko amma kuma ku duba wata matsala na wajen nasiruddin albani kan matsala in an yi ruku a dago daga ruku za a sanya hannuwa ke shi ne ko za a saki za a saki shi ne fahimtar albani za a san hannuwa ke ji, shi ne fahimtar ibn bas kuma shi muke kai mu ma shi ne ra'ayin da mu muke goyon baya misali a gani nasiruddin albani ya yi wata magana mai zafi kan matsala din yace babu shakka sanya hannu a kirji na dago daga sujada a daga ruku'u yace bid'a ce dalala bid'a ce ta bata shi hukuncin da yake kenan bi ba zai rubuta wata risala a cikin risala din ya rubuta ya kawo hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana idan yayi ruku'u ya dago a manzo Allah kai inda yana yana tsaye ma dama yana tsaye to hannun shi na kirji ne haka hadisi ya nuna annabi yana tsaye yana sa hannu a jiki to sai bin ba su kaga da wannan kenan in mutum ya yi ruku'u ya dago daga ruku'u yana bi to ina kamata hannu ya kasance a kirji shi ne ki to yana fatan idan nasiru ne albani ya karanta wannan wannan ɗan risala din da ya rubuta ya ga abin da ke ciki yana fata ɗan uwa nasiru din albani ya san dama mutum ne mai neman gaskiya mai rayar da suna mai kaza mai kaza zai dawo zuwa ga ra'ayinsa yaya kaga magana mai daɗi ba tare da an gasa wa juna maganganu masu zafi ba misali almuhim dai dole ne yin ana tare a mahanga na ilimi bincikenmu da kai ba ɗaya ba ne sannan ƙwaƙwalwarmu ba ɗaya ba ne wani yana da zurfi yana nutso sosai wajen tunani fiye da wani to ba zai taɓa yiwuwa a ce wai abin da na gano shi wani zai gano ba to dole ne wani zai dace wani zai kuskure a wasu masa'il da yawa na addini saka idan wannan abin ya taso muka samu bambanci tsakanin da malam wani ba wai muna gasa mu juna magana bane kuma bambancin na cikin da'ira na sunna sai a yi magana mai daɗi ga juna a yi ma juna kyakkyawan fahimta an gane kamar yadda manya-manyan malamanmu suka fahimtar da guna وقد أودع وفقه Allah. أن الكفر كفران حقيقة يا بينا da shi shiwa wato Nasiruddin Albani har yanzu dai fashin baki yake ba bas hmm. kan bayanin Albani cewa albani ya bayyana Allah ya masa rahama annal kufru kufrani cewa lalle kufur kala biyu ne akbar wa asghar akwai kufurun akbar akwai kufurun asghar na'am kama annal zulmu zulmani kuma albani ha ila ya ce zulm zalunci kala biyu ne akwai zulmun akbar akwai zulmun asghar na'am wa haka zalfis haka nan fasikanci shi ma kashi biyu ne akwai fiskun akbar akwai fiskun asghar na'am ومن استحل الحكم بغير ما انزل الله duk wanda ya halatta hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba ce ya halatta mutum yayi hukunci ba sai lalle mutum ya yayi hukunci da Qur'ani ba mutum yana iya ajiye littafin Allah da sunna ya gina hukunci da ka shi ma yana da dama ya halatta yana da dama ya haramta ba tare da wani dalili ba ko ya halatta zina ko ya halatta riba ko wani ta daga cikin abubuwan da Allah ya haramta al-mujma mutuma ala tahrimiha wanda aka yi ijma'i wajen haramta ta nam faqad kafara kufra akbar to haƙiƙa ya kafirta kafirci akbar halattawan shi ya kafirta shi ba zinan ba ba kuma cin ruban ba hmm. an gane ko ba hukunci bi gairi ma anzalallahu ba hukunci bi gairi ma anzalallahu mujarrad kufurun duna kufur, fiskun duna fisk zulmun duna zulm amma idan mutum ya halatta shi ya zama kufurun akbar Kofur a ah, akbar da zulmun mai saka halattawan yana da muhimmanci da sai a fahimci wannan idan mutum bai halatta ba yana nan har yanzu cikin da'ira na musulunci sai dai mai laifi ne wannan ɗabi'a din yana da matsar muhimmanci duk wani zubar da jini da ake yanzu a duniya wannan yaƙi da ana ta yi a siriya ake yi a garuruwa da dama wato barin wannan ɗabi'a din a yi sakaci a kan shi ba a maimaita shi ba a tattaunawa kan shi malamai ba sa karantar da mutane sosai shi kawo wannan shine maganar al'allama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin duniya an gane cewa fa alayka bit tafsili wat tabyin fal idlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman wa khabbada al-azhana wal ara'a kull zaman yace wajen matsalar kafirtawa da abin da ya kama da wannan kalizimci a tafsir a riga tafsilat in an ce mallam ya hukumi ma anzala Allah ko wani tafsiri ya kamata kai ka fito da shi dalla dalla in mutum yayi kaza shine kafiri in bai yi kaza ba bai zama kafiri kaza kai tafsiri kuma a ringa bayani ana bayani sosai yace fal itlaq wal ijmal wato sakin magana haka nan kawai a dunkula shi a dunkula shi a fito da shi a dunkule duna bayani ba tare da bayani ba kad afsada hadha zaman su suka lalata wannan zamanin yana magana wancan zamanin fa kenan ina kuma yanzu wa khabbada al-azhan kuma suka sanya fagauniya ga kwakwalwa da kwakwale wal ara da ra'ayi kullu zamani ko wani zamani ko wani zamani za a samu fagauniya a rasa inda aka dumfara a cikin addini in je ba a gyara wannan asalin ba an gane shine asali na kowane fitina shine asalin fasadu dini wa duniya gaba daya lalacewan addinin mutane da duniyar mutane shine rashin sanin wannan asalin kuma shine matsalan da mutane suke yawan kutsawa a cikin shi ba tare da ilimi ba karamin yaro wanda ya dan taso wani dan injiniya ne dan boko daga ya fara kishin addini zai zama jagoran wata harka shikenan ya zama jagoran wata harka babban harka kuma yana so ya jagoranci mutane za a kafa daular musulunci ba tare da ya yi zubi wajen karance-karance addini ba ba tare da ya dogara da malaman sunna ba suka gugu al'amarin ba to wannan yana daga cikin musiba in ka duba duk yan gwagwarmaya ba malami ko ba daya ko ina tun najeriya gaba daya duk duniya na gaya ma yau ba mu wani daga ya haddace qur'ani yana iya jan baki na qur'ani ya iya fassarawa ya zama babban malami ya zama dan gwagwarmaya ya zama jagora na harka ya zama murshidul am na wata na wata da'awa ku gani to irin wannan shine musiba rashin sanin wa'annan ka'idoji shi karatu na addini akwai matsaloli wallahi wata matsala ba za ka san hadarin ka ba sai kana karatu kana ƙara karatu kana ƙara ganin ashe da kurakure kake kai kamar matsalar kafirtawa da matsalar hukum da gairi ma'azalla wallahi yanzu zama ba za a gane ba sai nan gaba wallahi kana ƙara karatu za ka ga wasu matsaloli ashe haka matsalar take ashe mutane da yawa suna kurakurai ashe malam wani ma bai san komai ba irin wannan duk ba za ka sani ba sai karatu na ƙara zurfi kana ƙara shiga kana ƙara shiga kana ƙara gano sirrin wasu al'amura masu zurfi sosai kan abubuwa an gane na'am wa zalama zulman akbar kuma yayi zalunci zulman akbar wa fasaka yayi fasikanci fiskan akbar eh. wa fa'ala bidun istihlal duk wanda ya aikata shi ba tare da ya halatta ba kana kufuru kufran asghar eh mutum yayi hukunci bi gairi ma anzalallah amma bai halatta ba to kafircin shi ya zama kufuran asgar. wa zulmuhu zulman asgar. asghar shi ya zama zulman asgar karami wa haka za fisqo haka nan fasikancin shi fiskun ne askar saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibnu mas'ud radiyallahu an kibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr Zakin musulmi fasikanci ne ya kan shi kufur ya kan shi kufur ne wannan kufur akbar ko asgar kufur ne asgar kufurun duna kufrin arada bi hadha sallallahu alaihi wasallam al-fisq al asgar abin da yake nufi da wannan sallallahu alaihi wasallam yana nufin al-fisq al asgar wal kufr al asgar wa atlaqa al-ibara tafsiran min hadha al-amal sai ya saki ibara wato yana so ya kora mutane daga wannan aiki sai kira shi kufur yana so mutane su kyamaci aikin gayan kyama su gudu daga gare shi ya kore su daga gare shi sai kira shi kufur amma yana nufin kufurun amali eh wa haka za kauli sallallahu alaihi wasallam tani fil nas ma zai kufur amma wanda bai san abin da yake ba akan wannan sai ta kafirta mutane sai an ce kansa kafirci ne duk wanda ya musulmi ya zama kafiri sannan annabi ya ce tani fi nasu ma bikin kufur at fi nasab abubuwa guda biyu cikin mutane wato ya zama to kufur a gare su shine suka game da nasaba da kuma kyallon kuka gaba mace. wannan kufur ne da zarar an yi mutuwa sai ka daga murya kai kuka ka zama kafir yaya ka fita daga cikin musulunci kenan kaga kufurin duna kufurin an akhrajahu muslim fi sahihi la tarji'u ba'di kufaran kada ku koma kafirai baya na kufaran da mubalaga ma fa'al wanda sashen ku yana saran wuyan sashi kenan da zaran sashi ya saru wuyan sashi an zambi an zama kafirai eh? shi kuma Allah a wata aya ya ce wa in ɗa'ifata ne min al-mumini na tattalu fa aslihu bainahuma gashi ana yakan juna amma kuma suna nan ta'ifatan min al-mu'minin har yanzu idan bangarori biyu daga cikin mu'minai suna yakan junansu an ce kitalu wai kitalu kufur don kuma ta'ifatan min al-mu'minina iktatalu fa da kuma, kuyi sulhu tsakanin masu yaki tsakanin juna fa in baka ihdahuma idan ɗaya daga cikin mu'minan ya zalunci ɗaya ko yayi tawaye ga ɗaya fa qatilul lati tabghi ku yaƙi wannan da ta yi zalunci hatta tafiya hatta dawo ila Amurin Allah, zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa fa na bainahuma bil adal, ku yi sulhu tsakanin su da adalci sannan wa aqsidu ku dai adalcin inna Allah yuhibbu al ne, sai ce mai har ila yau ina dai sanar da ku lalle mu'minai ɗan uwan juna ne ku da kuke yaƙar junan nan har yanzu akwai ɗan uwantaka na imani tare da ku suraka fa a akwai ku. Eh? wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl an rubuta muku qisas ga kasassun in an kashe muku yan uwa an ba ku dama kuma ku dauki fansa ta hanyar hukuma al-hurr bil hurr al-hurr yuqtalu bil hurr wal abd yuqtalu bil abd wal unsa tuqtalu bil unsa ana kashe ɗa in ya kashe ɗa ana kashe bawa in ya kashe bawa ana kashe mace in ta kashe mace to hal al'uru yi mutalu bil abd ana kashe ɗa in ya kashe bawa la ba na zahiriya na'am ba na jumhur la wa huwa sahi an gani saboda shi bawa dukiya ne shi dukiya idan an idan an lalata ba dukiya sai dai a biya ka kiman dukiya an gani in mutum kashe bawa kamar ya kashe dukiya ne kadara ne zai biya zai biya zai biya biya ne misali ba kisa walAbdu abdu bil abdu al hurr bil hurr wal abdu idan bawa ya kashe bawa shi ma za a iya kashe shi ko a biya biya wal'unta unta bil unta ba idan mace ta kashe namiji ba za a kashe ta idan namiji ya kashe mace za a kashe shi ko faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yi mai afuwan shay'un min akhihi wani abu ga dan uwansa wani dan wanta a wajen da kenan kaga sai musulunci ya dan nuna har yanzu dai dan an yi kisa kara a nuna har yanzu yan uwantaka ya gushi musulmi dan uwan musulmi ne duk wanda aka mai afuwan wani abu game da dan uwansa ai an akihi al-maqtul an mai afuwan wani abu daga dan uwansa da aka kashe aka ce an dan rage mai wani abu na jiya din ko kuma shi ba za a kashe shi ba ya biya jiya an mai afuwan wani abu fattiba'un bil ma'ruf a bi shi bashi bil ma'ruf ka ka duba gashi yayi kisa amma ana ta tsara ta neman mai sauki fattiba'u bil ma'ruf a bi shi bashi kamar yadda shari'a ta tsara sannan shi kuma faɗin zai biya ba wa ada'un ilayhi bi isa shi kuma zai biya da kyautatawa kaga sai Allah ya nuna al al'imaniya al-imaniyya sabitatun ma'al ma'asi yan uwantaka na imani har yanzu akwai ta tare da sabon Allah ne gashi an yi kisan kai a amma za. ba shi wannan hadisin yana bukatar a sake duba mai fasarar shi da wannan hadisi khawari suka kafirta Ali bin Abi Talib suka kafirta Muawiya suka kafirta manya-manyan sahabban da suka yi wannan yaki na yakin Jamal da yakin sifin saboda la tarji'u ba abi kuffaran akashi ashe tun da dai sahabbai sun yaki junan sun yi rinda sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr da kuma wannan hadisin idan takal musulman bi fayyi ma fal ma wal maqtul fi nar kace saboda haka qatilan maqtulan da aliyu da muawiya qatilan maqtulan da duk suna wuta wa iyaz billah mun gane suka yi mummunan fahimta ga nasi wa iyaz billah to kaga irin wannan mutum kawai dan ya san larabci sai ya dauki nasi ya fassara shi ba tare da ya nemi taimako da magabata ba ba tare da ya nemi taimako da rasikuna fi ilm ba to za a samu kurakurai sosai wajen al'amura ko banna zai faru eh wal ahadith fi hadha al ma'ana kathira hadisai ga wannan ma'ana suna fa da yawa al wajib ala kulli muslim abin yake wajibi ga duka musulmi wala siyama ahlul ilm musamman ma malamai ma abota ilimi su ringa tabbatarwa ga al'amura a ringa bincike ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan na'am wa hukum fiha ala dawi kitab wa kuma a ringa hukunci a ciki akan mahanga na me mahanga na kitab da sunna umma da kuma hanya na magabatan al'umma min sabil al min sabil da yin taka tsantsan daga mummunan hanya hanya wanda ke mummuna allazi salaka wal kafir min nas wanda da yawa daga cikin mutane suka shiga li dalakil hukum wa adab tafsir ga sakin hukunce hukunce li dalakil akam sakin hukunce hukunce kafiri dan bid'a su dinga sakin hukunci ba ka'ida ba tare da tafsil ba to a yi hankali da wannan dole ne a ringa tafsilat a daina suka wa mutane hukunce hukunce a daina jarraha mutane sai wanda suka jarraha amma an gane ilimi eh nan wa alaikum salam Thank you. na'am mutumin da ya zama turin don shi ya bayyana wanda malamai kawai su riga sun yanke hukunci tuntun da da irin wannan aƙida, daga ma akidan yau dama babu wani magana duk wanda ya shiga cikin sa kawai ya san kawai ga yadda yake to irin wannan ba ku da wani alaƙa da shi an gane ba ku da wani alaƙa da shi wannan mutumin in dai mutum ya yi rinda to maganan gado babu tsakanin ku da shi eh ah. ah, na'am na'am na'am na rahman rahim Hmm. duk ma'ana ɗin suke ɗauka hmm. Bismillahi sina rahman rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Tawazi'u jam'il mu'annath salim. Ka'idoji na ja'u mu'annath salim. Na'am, al'amtila. Misalai safarat maryamat. Maryamumi sun yi tafiya, hmm. sun yi tafiya. Maryam. Maryam mace ce sai a ƙara mata alifun da ta'un a ƙarshe, adatin zainabat zainab sai a ce zainabat na wata shajarat an ƙara alifin da ta'un jau ma'anar salim bishiyoyi sun ƙaru shajaratun akwai ta'un marbuda shajaratun za a cire wannan ta'un marbuda din sai a sa alifin da ta'un an gane kamar faɗi mutu a ce faɗi mat ko kamar da fatil warakat wato ganye ya yayyage hmm. alwarakatu warakat an cire ta'un marbuda sai a sa alifin da ta'un takallamatul kubriyat kubra yana da alifu tanisul maqsura shi wannan alifun din a sa kuma alifun da tawun a gashi an an mai da wannan alifu tanis ya koma mai kubra ya ka mai da shi ne ya'un kubra sai zama kubrayat wannan alifun ya koma ya'un sugura sugrayat na'am asgat asugrayat a wato asgat asugura karamar ta saurara zaka ce sugrayat an mai da shi ya'un ajibtu min talawun al-hirbiyat hirba'u hirba'u hawainiya aka mai hamza ya koma ne hirbawa ne aka mai shi ya koma wawun hirba'u hirbawa kashafa ba'adu saharawa kushiba an gano wasu sashen sahara sahara'u wannan hamza din u sai aka mai shi saharawa eh fadatun annahar nahar kaga shi wannan rafi rafi mace ce ta anis ne majazi ya ka sami alifun da ta'un nuhairat tasallaqatul aljab tasallaqtul jabal tasallaqtul jubailat wato ayin tarjiri ne jubail jubailatun jubailat nuhairatun nuhairat an gane hazihi jibalun shahiqat wa'annan duwatsu ne madaukaka shahiqatun shahih shamikhatun شامخات تلك قصور شاهقات eh shahikatun wayannan duka ne masu tsawo sai aka cire ta umar shahi shahikatun sai ka mai da shi shahiqat musibatu an kafa shimfiɗoɗi, an kafa ainihin shimfida suradik ya ƙara mai alifin da ta'un kasuran hammamatu sai ka mai da shi hammamat an cire ta'un marbuda ka sami alifin da ta'un tabat banatu awa wato banatu awa sun boye wasu wasu kwari ne yana kiransu banatu awa bintu awa to banatu awa jam'in shi marrat zawatul qa'ada wato marrat zawatul qa'ada wato tsofaffi sun wuce kuma abota zama sun wuce kaga zawatul qa'ada kaga zat zawat zat zawat eh wato jan muhannin salim yana yawaita yana rinjaye a cikin wurare guda takwas a alamul inas ana samun wannan jam'i a cikin alami na mata fadimatu fadimat aishatu aishat maryam maryamat kutuma bitta Eh, wato daga cikin alami na mata wanda aka cika shi da tawon kawai maryam a maryam kai an faɗi matu abuwan faɗi matu da Rukayyatu. sai a ce Rukayyatu. sannan mako ce bai alifu tanis maka sura. Abinda aka cika shi da alifu tanis makasura mako ce bai alifu tanis mamduda abin aka cika shi da alifu tanis mamduda musaggar ma la sannan musaggar wanda ba shi da hankali musagar kamar jubailatu jubail hmm, nuhairatun to shi ma sai a mai da shi nuhairat ana musu tafjiri sai siffan da ba shi da hankali kullu kumasi lam yusma lahu jam'u tafsir eh, duk wani kumasi duk wani suna mai harfa biyar wanda ba a ji yana da jam'u tafsir ba in an bincika ba a ga yana da jam'u tafsir ba to za a mai jam'u wani tsare kenan yana da jam'u tafsir ba za a masa ba masu dirabidin au zawin min asma'i ma la ya'qil abin da aka kare shi da ibnul ko zi daga cikin sunayen abin da ba shi da hankali a gane kamar bintu awa zawatul Za a bi Ibnul? A Bintu? a ce banat Za a ce zawat yulhaqu bi Jami'in mu'annas salim fi irabihi ulat ana riskarwa da jam'u mu'annas salim wajen irabin sa ulat ulat ba jam'u mu'annas salim bane saboda me me yasa me yasa bai zama jama'a nan salih ba saboda alami ne ulat ba wai dan alami ba alami ba mai jama'a nan salih me yasa aka ce mulhaqun ne shi ba jama'a nan salih ne? Bai da mufrad saboda bai cika ka'ida ba duk sunan da ya zama to siffan shi ya zama siffa na jama'a nan salih amma ya zama to bai da shi shikenan hmm. wa ma miya bihi masu miya bihi kabarat da kuma abin da aka kira wani mutum da shi a kira mutum da suna jin wannan sanin kuma a ce a sa mutum suna kamar arfa aka ce arfat a gane wai za a fattu min arfatin arfat kaga jin wannan sanin ne da zahiri amma abu ɗaya ne arfa waje ɗaya ne to shi an sa ma wani waje suna na jin wannan sanin kamar a sa mutum suna samawat shi yanzu ba a kiran wannan jin wannan sai ce ce haƙun biyu saboda sunan mutum ɗaya ne amma kuma gashi da siga na jan. Allahu a'lam arfat adri'at masha Allah wa alaikum salam kawani na'am idwatul qahda ai eh? zulqa'ada ce zuwa zulqa'ada ai zu ne shi zu namiji ne yi. da an ce za zatul qa'ada ne zat zawat amma zuba zawu zawu shi zu sai ne zama zawu ba za tu ba ka gane yayi yawa Allah shi ke da luce mu wa alaikum salam eh Duk kuma abin da za su yi ko abin da yake faɗa ba ina ne kafin ya ce musu da dare ai ya kamata ya musu ko eh me yasa ce da dare suna cewa wai suna cewa wai ana nufin Buhari shi ke talautawa to kuma wannan magana da suke faɗa rashin galiba rashin adalci ne in wani mai mulkin ne za su faɗa haka su mutane su mutane in wani mai mulkin ne ta ga a zamanin shi aka samu matsala ba sa son shi za su jingina mai wannan musiba din amma wanda suke so sai su kawo tauhidi a wajen kuskure ne a gani kawai dai dama an san ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah wannan gaskiya ne kuma in suna nufin Buhari shi ne ya kawo talauci ne kuskure amma suna nufin a mulkin shi ne aka samu matsalan kaga dole ne mutumin da ya magana sai an bincike me ya faɗa shi da ya ce Buhari ya ne yake nufi muna nufin zamanin Buhari ne aka samu matsala shi lokacin mulkin shi ne kaga ya ce Buhari ke kawo talauci kaga na wajen yi rida to matsalar na buƙatar tafsila akan al'amura to su mutane galiba in suna son shi za su nemo ayan da ya dace da shi in ba sa son shi sun san ayan za su kawo masa kamar misali sai ga malami yanzu yana wa'azi a daina suka shugabanni zagin shugabanni ba kyau to ayan tana aiki ne a yanzu in wani mai mulki ya hau to ayan za ta canza to wannan kuskure ne mai girma

a'a ka ga magana biyu daban-daban ke nan ba adalci rashin adalci ne wani in bai son ka duk yadda zai yawowar magana ka sai wani kawai kiyayya ne daga duka ga shi nan da ya zo eh gaskiya su ake in adawa shi da adawa ya san ba wai gaskiya gare shi ba kawai zai fi yake nema ya faɗi aiki kaga ya kamata dan misali a ce dan PDP yanzu ya faɗa ya ce gaskiya zamanin mu mu barayi ne mun yi sata da yawa ya kamar ya sawa sannan ya rage ga wannan gwamnati ya ce mun kwashe kudin Najeriya mun kawo ma Najeriya talauci mun yi kaza sannan sai ce to wannan gwamnati ta ma ga ta to zai zai wanke ne mu gwamnati mu muna nan zuwa insha Allah sai mun madawo mun gane mu ne ma muka yi mulki ma yadda ya dace kan irin wannan shi da sauraron wannan ma ya ma yana ma hankali ne an gani har kaga irin wannan mutum ya bude baki yana sukan wani gwamnati kuma bayan sun ka kawo fitina da irin wannan sace-sacen kuɗi da wasu abubuwa da ake yi ko kaga ya kamata su ma zai ce to ga irin laifin da muka yi sannan wannan gwamnatin ga matsalolin da za a fi sauraron kuma a fahimta to shi dan adawa bangaren kawai da yake adawa na yake suka saboda ya dan ma abuwan shi in ka ga ya je gidan rediyo galiban kuɗi ma ake ba shi wani